الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da sake saduwa cikin wannan majalisi mai tarin albarka inda muke daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi شرح السنة نا إمام البربهاري رحمه الله يو هنا nawa ga نعم شرين na? wanda hijira tana da shekaru 1439 Allah subhanahu wa ta'ala muke rogo ya datar da mu, ya sanya wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. A insha Allahu matashinmu zai kasance daga kan shafi na 82. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط على والإيمان بالصراط على جهنم shine matashin ko daga cikin abun da yake wajibi ne ga kowane ahli sunna ya kudurta a zuciyarsa shine imani da cewa akwai siradi wanda wannan siradi an gitta shi ne ala jahannama akan jahannama ya kuzu siradu man sha Allah wa ya juzu man sha Allah siradin yakan fisge wa'yanda Allah ya so ya fisga su cikin jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala kuma yakan ƙetarar da waɗanda ya so da sababin ayyukansu, waɗanda Allah ya so sai a rubtar da su wa ya fi jahannama man sha Allahu, wanda Allah ya so sai su rubta cikin wannan wuta ta jahannama. mutane za su tashi a wannan rana walahum anwarun ala qadri imanihim suna da haske imanin imaninsu yanda imaninka yake da ƙarfi haka haskenka yake da ƙarfi yanda imaninka yake da rauni haka zaka tashi da haske wanda yake mai rauni a wannan rana Allah subhanahu wa ya tabbatar da mu akan wannan imani ya kuma ƙarfafa mana shi ya dawwamar mana da wannan haske. Asharhu mimma ya jiri daga cikin irin abubuwan da ka gudana fi yawmil kiyamati a cikin wannan yini na alkiyama daga cikin abubuwa na halayen wannan yini akwai almururu shigewa da za a yi alasirabi akan wannan gada ta sirabi kama marra zikirhu kamar yadda ambatonsa ya gabata a darasin da ya shuɗe. Wasiradu fil ko fari idan aka ce a a yaren larabci ana nufin hanya Walmuradu muradu bihi huna aljisu. amma anan abinda ake nufi gada gada ce almadurubu wanda aka gitta ta alamatin jahannam akan doron jahannama maimakon akan yi wa kogi ko wata koroma gada to wannan ramin jahannama ne aka yi wa wannan gada wanda kuma babu mai tsira ya je aljanna sai ya ƙetara wannan rami na jahannama kuma babu wata hanya da ake bi a tsira sai ta kan wannan gadar ita ce sirabi babu wani ɗan adam face sai ya bi ta kan wannan sirabi wa in minkum illa duha. wa huwa daqiqun jiddan kuma ya wato shi wannan gada siriruwa ce kwarai ba wai abu ne wanda aka girma shi ya zamanto garkirkin abu gashi nan kana kallon shi kana takawa da ƙarfi ba siriri ne matukar siriri adab umina sha'ar ya fi gashi sirirantaka gashin kanka filin gashi ɗaya aka ce ya fi wannan gadar kauri gashi a ce an gitta gashi a ce ta kansa za ka bi karka kauce in ka kauce fa ƙasa jahannama ne eh to ko kamar falwaya ce aka kwantar da ita kace, ka bi ta kanta karka yadda ka fada za ka taka falwaya haka ƙasa ramin jahannama yaya waye ne zai iya wucewa ko da falwaya san dai kaurinta ya kai gashi nawa to amma aka ce ya fi gashi zama siriri kuma dole sai ka wuce sai ka bi nan kuma aikinka ne zai tsallakar da kai in ba ka da imani mai ƙarfi ba za ka iya gani ba ma don cikin duhu ake bin gurin to ko kamar gadar mayo ne na katakon nan aka ce an aiko da irin da mana an yi duhu aka koro ka da gudu aka ce wuce ba ka gani ya za a ƙare ballantana a ce kamar gashi abun yake kuma ya ma fi gashi zama siriri kuma cikin duhu sannan ba ma wai sirirantakan ne kawai ba wa a haddu as saifi, ya fi takobi kaifi bayan nan kuma kaifi gare shi kana taka shi yana yanka ka ya fi takobi kaifi wa harru min al-jamri kuma ga kuna yake yi ya fi garwashin wuta zafi to yanzu a ce karfe ne wanda ya ja kamar yadda makera in sun sa ƙarfe ya yi ja sai aka gitta shi aka ce ka wuce ta kansa ka ba takalmi ka rika taka shi kuma gashi yanka yake ga zafi gashi siriri ba matsala sannan ce to kasafar jahannama ne kuma ka daure dai ka bi nan din ya fi sauki in fa ka yarda ka goce to kasa ramin jahannama ne inna lillahi wa inna ilaihi kuma wannan haka yake fa yana nan yana jiran mu ko shakka babu Allah ya tabbas kowa sai ya bi ba wanda aka cirewa hula aka ce wa in minkum kowannen ku ba yanda zai yi je aljanna illa wariduha ba ce sai ya bi ta kanta yamurru al-khala'iqu alaihi ala qadri a'malihim halitta za su zo su wuce ta kan wannan gada kan jahannama gorgodon aikinsu gorgodon ayyukansu yanda aikinka yake da haka za ka wuce tajiri bihim a amaluhum ayyukansu ke tafiya da su kamar yanda idan mutum yana da abun hawa da mai akwala da mai ‘yar dama-dama da mai sabuwa da mai mashin da mai keke da mai takalmi da marar takalmi da mai lafiyayye da tsoho da gurgu da makaho da mai shanyayyen ƙafafu idan aka zuba a guje ana so a tafi a je wani wuri da sauri. kaga mai jirgi dai zai riga mai mota hmm. mai mota lafiyayya zai riga mai yar afala-afala ko hmm. mai afala kuma zai riga mai matatta-matatta mai matacciyar mota kuma zai dai yanda aka yi duka dai zai riga mai ainihin mataccen mashin afala haka kuma shi ma zai fi jin sauƙi akan mai keke mai keke kuma ya fi sauƙi akan mai tafiya da kafa lafiyayye labiyayye kuma zai ɗara tsoho zai ɗara ne zai tsara masaki to haka tafiyar take tafiya kowa yawan aikinka shine zai tsallakar da kai kuma zai nuna irin saurinka tajiri bihim a'maluhum ayyukan mutane ke wucewa da su faminhum ko Ah, faman na ja faɓar aflaha duk wanda ka ga ya tsira to ya samu aljanna ya rabauta kenan wa mallam yanju duk wanda ka ga bai tsallake tsirabi ba halaka to ya halaka kenan wa mururun nasi ala kadari a amalihim wucewar da mutane za su yi akan siradi za su wuce ne gwargwadon aikinsu famin humman ya murru kalam basari wani zai wuce kamar kifta ido kyau har ya wuce kamar yadda za ka kifta ido da shi har ya iso tafkin alkautara wa minhum daga ciki kuma akwai manya murru ka barakil khatib kamar walƙiyar da ke ɗauke ganin ido kafin hasken idonka ya dawo shi har ya sauka a tafkin alkausara. Wa minhum man yamurru karrihi akwai wanda zai wuce tamkar iska su ya hai hawan hawa ne. Wa minhum man yamurru ka ajawidil khaili tamkar ingarmun dawakai haka wasu zaka ga suna ta wucewa suna yanda in ingarman doki ya su kwano haka za su zo su wuce ta kan wannan gada kamar yanda in ingarman doki na wucewa wa minhum man yamurru karukabil ibili akwai wanda kuma zaka gansu zalab salab salab salab kamar waɗanda suke mahaya raƙumma kaga ba za su kai na dawakai ba wa minhum man ya'du adwan ala akwai wanda za ka ga yana ta ainihin wato tattakawa akan diddigensa shi kuma da ƙarfinsa zai zo ya hai akan diddigensa wa minhum man yamshi mashiyat wani kuma za a ga yana ta tafiya dai da ƙarfin hali shi ba gudu tafiya yake da kaban ne amma kuma gudun bai yiwuwa sai dai yana ta tafiya kam da ƙarfinsa mashiyat wa minhum man yazhafu zahafan akwai wanda za a ga yana ja ana ja yana ja ana ja da haka dai mabdushin najin kenan zai samu ya haye dagar wa minhum man yuqtafu wa yulqa fi jahannam daga ciki wanda kuma daga zuwa kawai za a figo shi kawai sai a watsa shi cikin jahannama shi kan ba zai haye ba wannan fa magana malam yace wa hadha mazkurun fil al karim wa fi an nabawiyya wannan bayani da malam ya mana nan yace haka yake an fade shi a cikin al-qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka imani da wannan hali na sirabi wajibi ne akan kowane musulmi domin faɗaɗɗe ne a cikin alkur'ani mai girma faɗaɗɗe ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yake cewa rabbika na rantse da ubangijinka lanuhdirannahum sai na halarto da su gaba daya washayatin har su summa lanuhdirannahum haula jahannama jifiya sannan su shaidanun da su da mabiyansu sai mu halarto da su gefen jahannama durkushe la kare haka dai tafiya ta yi ta tafiya a wannan karatu ila ƙaulihi har aka je inda Allah yake cewa in minkum kuma wallahi ba wani ɗaya daga cikin ku illa wariduha face sai ya bi ta kanta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne da aka gama magana a kansa an riga an buga stam an sa hannu an gama yanke hukunci kowa ya bi ba fashi yani jahannama wa in minkum illa wariduha kowa ya bi ta kan jahannama wa wurud wannan wucewa huwa al-mururu ala sirati shine bi ta kan sirati fa hadha huwa al-wurudu al mazkur fi al-qur'an wannan shine wariduha wurud wannan gangara wanda aka ce kowa he ya bi to shine ake nufi ana wal khitabu lil mu'minina wa gairihim wannan magana ana gaya wa masu imani da ma waɗanda ba su da imani wa in minkum kowa daga cikinku babu wanda ba zai bi ta kan wannan gada ba mumini da kafiri da munafiki kowa sai ya bi wa in minkum illa wariduha yamurru alaihi almu'minuna wal kuffar wal munafiq kenan masu imani za su bi kafirai za su bi munafukai ma za su bi wa kullum kalki kowace halitta waya murruna ala hadha sirat za su wuce ta kan wannan hanya gada faman naja min dakala aljanna wanda duk ya ƙetare ya tsira to shine zai je aljanna wa man saqata wanda kuma ya rubta halaka to shi ya hallaka ba zai je aljanna ba kare mu Allah ka je tarar da mu Allah ya ce bayan masu rubtawa sun rubta an durkusar da su cikin jahannama Allah ce sun manunajin ladina taqaw sannan sai mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah suka rayu a akan takawa inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda za a fi karrama shi a rannan to wanda ya fi ku takawa takawar kanta hawan hawa ce ku, inda lai. wanda ake karrama sun ma kenan hawan hawa ne akwai wanda ake karrama shi akwai akram wanda aka fi karramawa wanda ya fi karamtuwa mai karamci shine ataka wanda ya fi takawa akwai masu taƙawa da za su haye daƙer-daƙer akwai mai hayewa kamar da akwai mai hayewa kamar yana kan raƙumi akwai mai hayewa kamar yana kan doki akwai mai hayewa kamar yana kan iska akwai mai hayewa tamkar walƙiya akwai mai hayewa kamar kiftawar ido kaga kenan takawar kanta hawan hawa ne gwargwadon yawan takawarka gwargwadon yawan karamcin da za ka samu summa nunajjil ladina taqaw sannan sai mu tseratar da waɗanda suke da takawa wala yunja illa taqawa kenan ba abinda zai tseratar da kai a wannan ranar sai dai takawarka la yunja quwwatal badan don kana da ƙarfin jiki ai sadauki ne wannan zai iya wucewa hmm. quwwatul badani ƙarfin jiki bai ƙetarar da mutum wala kasaratul mali kai wannan ai mai kudi ne ya ma zai samu hanyar da ya wuce ba siradi ba ne mal dukiya ba ta sa mutum ya haye walalta a wannan yana da matsayi wannan chairman ne minista gwamna shugaban ƙasa, mai kaza mai kaza mm. matsayi bai ƙetarar da mutum mayun ja illa taƙawa ba abin da zai ƙetarar da kai in ban da taƙawar lahi azza wa jalla tsoron Allah kawai taƙawarka haza nassul qur'anil karim wannan fa ne na alqur'ani summa najjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya sannan mu ƙetarar da masu takawa sannan mu gyale azzalumai cikin jahannama durkushe su kan ba za su haibatun da ba su da takawa a fi a hadisun fi a hawalin kiyamati wani ha mururu ala ya zo a cikin suna. bayani akan abin da ya shafi halayen alkiyama daga cikin nau'in halayen alkiyama masu tada hankali akwai almururu ala sirati wucewa akan wannan sirati wannan gada yana daga cikin abin da ke tada hankali fala budda min al-imani bis sirati dole ne kuma kowane mumini yayi imani da wannan gada sirati wal murur alaihi kuma ka yi imanin dole sai an bi ta kan wannan gada wala yakfil imanu bizalika balla budda min al'amali kuma ba wai ka yi imanin kawai ka shantake ba imanin ka dai bai isa dole ne sai an hada da aiki la yakfil iman wahdahu imani shi kadai bai isa illa idza qarantahu bil amali sai in ka gwama shi da aiki Allah ka taimake mu fa yasta'iddu insan lil mururi ala lil mururi abinda ya kamaci mutum ya tanada wa ya tanada wa ƙetara shi imani da kuma taƙawa. Wahi al'amalu salih, taƙawa shi ne kyakkyawawan ayyukanka, su ne ke tabbatar da taƙawarka. Al'amalu salih, ayyukanka nagari waɗanda suka dace da ayoyin Alƙur'ani, suka dace da sunnar manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam kuma suke tattare da ikilasi. ta yi aiki don Allah, wanda ya dace da umarnin Allah, wanda ya dace da sunnar manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. ya kuzo siratu man sha Allah, da ya ce siradi zai riƙe wasu, wanda Allah ya so, wa ya juzu man sha Allah, wanda kuma Allah ya so sai ya wuce. siraɗin ba zai rike shi ba wannan yayi daidai da kama qala Allah ta'ala summa nunajji alladhina ƙau wa nadharu adh-dhalimin fiha Shi ne abinda malam Imam al ya fassara ana da yace ya akuzu siratu man sha Allahu wa yajuzu man sha Allah sun ne fassara summa nunajji alladhina ƙau. sannan mu tsirantar da waɗanda Allah ya taimake su suka rayu a kan takawa wa nazaru zalimi na fi hajjiya azzalumai kuma mu jale su cikin jahannama dubushe liyanna siraba alaihi kalali domin akwai karnuka suna ta kai maka hayi kuma bayan ga siradin ma lagalaga yake leke-leke kamar gashi ga kaifi ga wuta sannan kuma ga duhu sannan ga karnuka inna lillahi wa inna ilaihi ko gada ce irin ta duniya aka ce ga karnuka suna ta kawo maka hari wani wani karen in ya bude baki yayo kanka ba sai ka ji kamar kai tsalle ka bar gada ba to kuma karnukan kansu kuma na wuta ne bal bal bal bal wutar ce kuma aka tsera ta aka yi ta kare kuma yana hafshi yana furzar da wuta kuma yana yowa kanka yana kawo ma hari yana birkita ka kuma gada ce kake kanta kasan kuma rami jahannama ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah Ubangiji ka kubutar da mu. Shi ne a li'anna sirata alaihi kalali domin akwai karnuka ta ƙuɗifu man umirat bi ƙaƙufihi suka rika kaiwa wanda aka ce su kai masa hari kuma su rika fisgo shi suna hayin suna kawo masa hari suna fisgarsa kawai waye juzu yani ya murru alaihi abinda ake nufi da juzu ɗin ai ya murru walahum anwarun ala qadri imanihim malam imam albarbahari a cikin wannan rubutun nasa ya rubuta walahum anwarun ko suna da haske ala qadri imanihim gurgudan yanda imaninsu su yake kenan fi yawmil qiyamati ahlul imani yakunu lahum nurun yamshuna bihi duk masu imani in an tashi alkiyama za su tashi da haske tunda za a bi ta kan jahannama ta kan wata gada siriruwa mai kaifi mai zafi kamar garwashi sannan kuma ga karnuka suna haushi to ya za a yi a ga hanya sai aikinka sai imaninka shi zai haska maka to masu imani su za su tashi da haske fitilunsu suna cin haske tsawo suna ganin gabansu ahlul imani kunu lahum nurun masu imani su kan zai kasance gare su haske yamshu na bihi za su rika tafiya da shi kama kala ta'ala nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim haskensu na tafiya gaba gare su haskensu na tafiya dama da su ta ko'ina za a ga haske ya suna ta'addu'a kuma suna ce rabbana ya Ubangijinmu atmim lana nurana ka cika mana haskenmu ya Allah wa ghafir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in kadirun. Allah kai mai iko ne akan komai a hakan ma suna tafiya cikin hasken addu'a suke rabbana atmim lana nurana faghfir lana to kai yanzu a duniya kake ma kana ga kaman kai ka gama tun da nayi imani yayi yanzu kawai mutuwa nake jira shiga aljanna in ana magana ma kowa zai ake ne kaga kaman ba da kai ake ba kai kam yanzu ai ka gama ba he an ma ba mm. to ba su ga hasken suna tafiya da su amma addu'a suke a can ma kai kuma anan ma ba kai ba ba kowa ne zaka ga ya tashi cikin dare yana istighfari yana Allah ka gafarta mini ba ba kowa ba wani zai ce Allah ka taimake mu wannan harka da na sa a gaba Allah ka biya min bukata iya daga hannun ko kagewa bai Allah Allah Allah wannan Allah Allah wannan al'amari Allah ka tabbatar min da shi Allah Allah ka taimake ni Allah Allah Allah wannan abu Allah ka taimake ni akan wannan masala Allah ka bani Allah ka yi min mutum ya yi ta yi hannun nan ko kamewa bai bai gajiya ya yi ta yi ya yi ta yi a bashi da a bashi wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min Allah dama ya faɗa yace daga cikin mutane akwai wanda za a ga ya tashi yana ta Allah ka bani duniya ka bani mai kyau a duniya ka bani duniya ka bani kai mini ka bani mulki ka bani kudi ka bani lafiya ka bani duniya kawai wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira shi ba za ka ji addu'ar ta shiga lahira ba duniya kawai rabbana atina fid dunya hasana ربنا آتنا في الدنيا حسنة a duniya duniya kawai mai kyau eh ya eh, to Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci eh, hmm, shikenan shi dai ya samu lafiya ya samu zaman lafiya ya samu abinci ya ta sheke hayarsa ba tashin hankali eh in ya samu lafiya ya samu abin da lafiya za ta ci ba tashin hankali kaga ya ta sheke haya ayin ana zaman lafiya an fi sheke haya daga an samu tasgaron rashin zaman lafiya kowa na Allah ne eh, to shi yasa dan duniya shi kullum Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kawai shi lahira fa bai dame shi ba Allah kare ba shiryar da duniya kawai malam to amma nan kadai lahira fa to to ai shine ayar wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahu fil min khalaqin shi a duniya kawai da'irar duniya ya takaita to amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga kuma handa da su kuma suke su wannan Allah ka ba mu duniya, duniya, duniya, duniya, bai da rabo shi a lahira, addu'a sa ba lahira, duniya kawai a samu zaman lafiya a duniya a samu abinci a samu kudi a samu iyali a samu walwala a shegiyaya wannan kuma ya ce atina fi duniya hasanatan ka ba mu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasanatan kuma a lahira ma ka ba mu kyakkyawa aljanna dama aljanna mai kyau ce wa qina azaban nar kuma ka kare mu da wannan bala'i na jahannama kare mu daga azabar wuta kaga addu'ar mumini ta bambanta da addu'ar ɗan duniya kawai to Allah ce muke ah, ina muke yau mataral muminina wal muminati nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim za ga muminai mazansu da matansu haskensu na tafiya gaba gare su sannan kuma suna cewa rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli shay'in qadirun yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannat lokacin da suke tafiya da haske mala'iku kuma suna bin su suna musu albishir albishirinku yau ba ku da abin da ke gabanku sai aljannoni aljannatai gidaddajin aljanna ne kawai suke jiran ku. suna can an gama ainihin tanada muku su ba wai he kun je kun yi gyare-gyare ba suna nan tajiri min tafi hal anhaw Ƙoramun nima suna gudana a karkashin su khalidina fiha kuma in kun shiga za a ƙaddara muku dawwama a cikin waɗannan gidaddaji na aljanna ba wanda ya fi daɗi kamar a ce maka ga gida kuma kai dawwamamme ne a ciki amma in aka baka notice dukkan gida sai ka daina jin daɗi shi in aka baka gida ka zauna kana jin daɗi kana jin daɗi rannan sai a ce to an baka sati biyu da Allah ka yi ƙoƙari ka nemi wuri to a sati biyun nan gidan nan dukkansa ba da kyau duk daɗinsa bai da daɗi to gidan aljanna sai aka ce to gashi nan ku ne khalidina fiha kuma za ku dawwama a ciki ba ku ba fita zalika huwa fawzul azim wannan shine babban rabo a baka gidan aljanna a baka dawwamamman rayuwa da dawwamamman lafiya da dawwamamman nima kaga a can ne inda lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ce ki gidan aljanna ke Allah ka taimaka mana Allah ka datar da mu Allah ka rufa mana asiri duniyar mu da lahirar mu a almunafiquna kaga ashe munafukai yudauna nuran za a ba su wani irin haske su ma amma ba annur wancan ba nuran wani haske ne su ma irin nasu za a ba su kamar yadda dama a duniya su ma suna da wani irin imanan wani irin imani nasu daban ba irin na muminai ba to za a ba su wani irin haske amma ba irin na masu imanin gaske ba fil awwal a farkon lokaci za a ba su wannan ɗan hasken li'annahum dakalu fil islami wa azharul islam saboda su ma da farko sun shiga musulunci kuma sun bayyana su musulmai ne to don haka idan aka tashi farkon fage su ma sai a dan ba hasken suna ganin shi dan dus hakan nan don haka sai a basu wannan hasken su ma fa yu'amaluna bi misli ma azharu sai a yi musu mu'amala irin yanda suka yi tunda sun shiga imanin bogi to su ma bari a ba su hasken bogi sakamako irin aikinka a maka yanda ka yi yuqauna nuran za a ba su wani haske min babil khida'i ta hanyar ha'incin da suka yi yukhadi'una Allah ko wallazina amanu kaga munafukai su dama ha'intar Allah da masu imani suke yi sun ha'inci Allah sun ce sun yi imani kuma ƙarya suke yi sun ha'inci mumine sun ce inna mu'akum muna tare da ku kuma ƙarya suke yi to su ma a rannan sai a ba su haske kamar yadda suka ce sun yi imani su musulmai ne kuma ƙarya suke yi to sai a ba su haske irin na bogi ba hasken gasken ba su ma don a musguna musu yadda suka ha'inci addini su ma bari a yi musu kama annahum qadahu bi islamihim kamar yadda suka yi ha'inci da musuluncinsu wa yutauna nuran sai a ba su haske khida'an lahum don su ma a saka musu da irin ha'incinsu summa yamtafi nuruhum sannan can kawai dip sai an doso gadar kawai dip sai ana ta tafiya haske fau fau fau na masu imani ana tafiya tawaga ɗaya, su ma da dan nasu hasken suna bi suna bin masu imani an doso jahannama kawai nasu hasken sai ya dauke dip fayakuna fi zulma sai kawai su zauna cikin duhu ga kuma an iso jahannama kuma za a bi kan gada ga ba haske shi ne inda Allah ke cewa yau mai gulul munafiku na wal munafika turin ladina amanin zuruna na tabismin nurikun ilar jihuwara akun fantami a lokacin da hasken su ya dauke sai su rika kiran muminai wayanda suke muminan gasken dan uwanmu dan uwanmu ku jira mu namu hasken ya dushe fa ku jira mu mu dan yi amfani da hasken ku mana ku jira mu mana namu hasken fa ya mutu ku taimaka ku jira mu mu yi amfani da naku hasken waye zai jira ba mai jiranka almunafiquna walmunafiƙatu kaga maza da mata kenan akwai munafukai kamar yanda a cikin maza akwai munafukai akwai kuma munafukai a cikin mata zaka ji suna kira na amanu ga waɗanda suke da imani inzuruna ku shaurara mana yani intaziruna ku dan jira mu eh li'annahum yamshuna khalfal mu'minina domin tunanan suna bin bayan mu'minan su ma da da dan hasken su suna ta tafiya a baya suna bin su suna bin su an iso doron farko hasken su ya dauke masu imani kuma sun lula sun tafi unzuruna yani intaziruna sai su rika cewa ku jira mu naqtabis min nurikum mu dan dosani hasken ku ku jira mu mu dosani haske daga hasken ku kila sai su ji sauti an ce da su irji'u wara'akum ku koma can baya mana ku koma bayan ku faltamisu nura ku je ku nemo haske a can duniya wannan hasken ba a nan ake doskanarsa ba a duniya ne ake tahowa da shi don haka tunda naku ya dushe to ku koma duniya ku sake nemo wani za a dawo? ba dawowa ana cikin haka kawai faduri ba bai na hunbi surin sai a gitta wata irin katanga tsakaninsu su sun lula sun haye sai a girma katanga su kuma suna tana ba su haye ba sai ma su daina ganin masu imanin kuma yanzu an sa shamaki a tsakaninsu lahu babun wannan katanga tana da ƙofa lahu babun baɗinuhu fihin rahama ta can ciki inda masu imani suke can rahama take gefen da aljanna take wa zahiruhu baya kuma min qibalihi al'azab ta inda azabar take kenan inda munafukai da kafurai suke yunadunahum anan ne za su yi ta kira su yanzu ne yanzu mu kira ku ku san mana haske ku ki yanzu ku ashe haka za mu yi da ku Yuna yunadawnahum suna ta kiransu alam nakum ma'akum yanzu ba tare muke bada a duniya yani fi duniya yanzu ku tuna fa a duniya fa tare muke fa masallacinmu daya tare muke fa makarantar mu daya habawa ne tare muke fa komi da komi gida daya uwa daya uba daya to amma kai munafiki masallacin mu dai eh, haka ne amma ai kai munafiki ne makarantar mu dai ko shakka babu amma kai munafiki ne uwa dai uba ɗaya muke ko shakka babu amma kai munafiki ne to haka za a yi tai yunadunahum suna kiran ku alam na kina suna ta kiran su alam nakum ma'akum yanzu ba tare muke da ku bane qalu bala sai su ce da su a'a tare muke ko shakka babu muna tare walakin nakum sai dai ku fatantum anfusakum kun fitini kanku da munafurci wata rabbastun kuka zauna wartabtun kuna shakka in ana abu na addini sai ku rinka shakku wannan abun to ko anya ma ni wannan al'amari zai kai kuwa anya za a kai labari wannan abun kai mutum kar ya zo ya bata lokacinsa ba banza ba wannan abu shakka yake haka kuka zauna a duniya masu imani kuma daga an yi kira kawai su fada aiki ko kuma kuka zauna wartabtum kuna shakku kuna ta kokonto wa gharrakumul amani ko burace-buracen duniya ya rude ku ba ka yi shakkar arzikin da ba ka san tabbas din sa ba kana ta nema amma ka yi shakkar aljanna ka yi shakkar wuta ba ka yi shakkar ciwon talauci ba ba ka yi shakkar daɗin arziki ba kana ta nema kana ta wahalar neman duniya kuma ba ka da tabbas ɗin samunta ga abin da kuma in ka dage tabbas ne za ka samu shi kuma kana shakkarsa ka kare rayuwarka neman duniyar duniyar ba ta samu ba ba matsayi ba jahi ba dukiyar ba komi a duniyar ka kare ta banza kuma lahira ba ka tsururce ta ba ka je can ma a banza don me munafuki haka rayuwar munafuki take shi komi za a yi cikin shakku yake yinsa bari dai kawai yayi don kar a kare a samar ido bari dai yayi kawai don kar a ce bai yi bari dai yayi yi shi ma don a ga mai kokari ne ko ya dan samu matsayi bari dai yayi shi kenan baya yi don Allah bai yi don imaninsa da sakamako wa garrakumul amani ga yawan buri a munafiki buri haka dai hatta ja ko hatta ja har al'amarin Allah ya zo Mene ne al'amarin Allah mutuwa har mutuwa ta same ka haka wa garrakun billahi garuru. mai rudi ya raba mutane da addini sai rude ka ya raba ka da addini Shi ne shaidan shaidan ya rude ka ka munafurci addininka ka munafurci kanka ka ha'inci kanka ka ƙare rayuwarka cikin shakku fal yawma don haka a yau la yukhadhu minkum fidyatun ba wata fansa da za a karba don ba wanda za a karba don ya ba da wani abu a karbe shi ko wani ya zo ya tsaya masa ya fanshe shi ba a ba da belin kafiri ba a ba da belin munafuki a wannan rana wala min allazina kafaru kamar yadda ba za a karbi fidiya a gun munafuki ba to haka kuma kafiri ma'awakumun nar da ku da kafirai makomar ku wuta munafuki da kafuri yan wuta ne hiya maula hiya ma'awaku ko ko maulaku ko hiya maulaku ita ce majibinciyarku ita ce masoyiyarku kai to masoyiya jahannama wannan annan masoyiya annan masoyiya butun bai more masoyiya a ce masoyiyarka jahannama hmm? to kaga aka ce ummuhu hawiya ita ce za ta rungumo mutum ta tattaro shi tana cewa son ka nake son ka nake jahannama Allah ka tsare mu hiya maulaku Allah ya ce ita ce masoyiyar kai wa bisal masir tir da wannan makoma jahannama makoman nan ta yi muni wal imanu shi'i fal nuran ashe yakan koma haske ashe imanin mutum shine zai zame masa haske ranar gobe kiyama kunu nuran yawmal qiyamati yasiru bihi sahibu da shine mai imani zai yi tafiya mai imani zai yi tafiya ne da hasken imaninsa marar imani kuma sai ya tafi cikin duhu bayna al-kuffaru wal munafiquna fi zulmatin shi yana can yana tafiya cikin haskensa lokacin da kafirai da munafukai suke cikin duhu wal iyazu billahi Allah ka tsare mu da wannan tawaga ka tsare mu da shiga cikin wannan muguwar tawaga la daruna suna tafiya cikin duhu ba su sani ba A ina aina yadhhabuna ina za su mutumin da yake tafiya cikin duhu ina ya gane inda za shi to haka munafuki yake fagamniya cikin addinin musulunci bai san matsayinsa ba shi da kansa ya tsargu da kansa Munafuki shi da kansa bai yadda da kan shi ba haka kuma in an tashi alkiyama zai tafi cikin duhu Allah ya kare mu

Eh, ya kuma cika domin mutum yana so ya zamanto mai cikakken imani kuma yana neman gafara wannan babu laifi akaraman Allah na babu magana ana yi da muminai ne wal kibabu wannan magana eh, ana yi da masu imani وعليكم السلام ورحمة الله نعم ايه akwai yanda ake ne? kamar ana wani harkar gidi a wajen wani shi kuma ya zo zai tafi eh zai zo ya same ni Eh. eh, ka yi ƙoƙari ka yi ta tambaya za a gano. Eh, ka yi ta ƙoƙari ka yi ta tambaya Allah ya ganar da kai. Eh. A ah, wannan shi ne amsar da za ka bashi. Eh, amsar da za ka bashi kenan. kai ta tambaya ko za a gano eh Allah ya ganar da kai kenan kaga kai mishi addu'a shi ma Allah ya ganar da shi dai ya gane shi ne eh. amma kai ta kwatanta mutane suna zuwa ka zama dan agaji kenan <laughs> eh na shi kenan mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه الحمد لله akwai sanarwa guda biyu wanda malam Musa zai sanar da walimomi sannan kuma malam ah, Muhammad zai sanar da zaman da yake zai sanarwa iyayen yara. Salamu alaikum yawa. Kuna ƙara yi da gode wa Allah sun fara wa ta'ala sai za mu iko halarta wannan